ba da wani ƙarin bayani daga hukumar tsaron farin kaya ss tundurar mikiya kan wani ofishin adana bayanai na jam'iyyar adawa ta apc a lagos da yin awon gaba da na'urori da hukumar ta yi zargin na buga jabun katunan rajistar masu kada ƙuri'a ne take dai jam'iyyar adawa ta apc ta yi barazanar gurfanar da hukumar tsaron gaban kotu da nuna hakan keta haddin jam'iyyar ce tun da ba umarni hakan daga kotu apc na nuna ofishi ne kawai na adana bayanai ita ma pdp mai mulki ta yi amfani da damar wajen kushe apc da nuna wata makarkashiya take kullawa don murɗe babban zaɓe da nuna ma ta yi imani apc ta kafa irin wannan ofishi na buga rajistar jabu a dukkan jihohin najeriya shida sai dai mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe nick dazan azanta ta wayar tarho ya ce sam ba zai taɓa yiwuwa wani ya yi jabin rajistar zaɓe ba hasashen ko za a iya taka ma katina nan na bugi ko kuma a shiga betulmanin inda muka ajiye rajistar mu ko kuma a yi kati na bugi to hakan nan baya yiwuwa To wannan ya nuna aikin da jami'an SA suka yi a Lagos kamar koda ba su yi ba ma da ba wani muhimmanci ga wannan. A'a babu domin mun jaraba wannan abin mun yi tsari irin na 'yan sanda na Amerika wanda aka san su da nbi saboda haka ba wani fargaba wai wani zai je ya zauna wani daki yana kago su a yi amfani da su a zaɓe. Duk bata lokaci ake yi. Kullum ba a rasa martani mai zafi tsakanin manyan jam'iyyun Najeriya biyu da ke amfani da kausasan kalamai da ka iya gurgunta demokradiyya. A gefe guda wasu masu niyyar takarar gwamna a inuwar APC na koka da rashin samun damar mayar da takardunsu na tsayawa suna masu shawartar jam'iyyar ta koyi darasi daga CPC a 2011. injiniya mustapha mai hajja daga yobe na cikin masu korafin adalcin nan da muke ikirari da shi a bi shi sau da kafa a tabbata an yi wa mutane adalci a kowane mataki matakin siyan fom da miƙa shi matakin yin primaries ko screening ma da matakin yin primaries da duk wani matakai kuma idan wanda ya ci a ɗauka a bashi shi zai bambanta mu da sauran parties ɗin shi zai tabbatar cewa abin da ya faru a cpc nan wani ya ci a kwace a ba wannan bai faru ba wannan shine kawai zai ceci kasan nan tamu daga rugujewa daga abubuwan da suke faruwa saboda rashin adalci na ɗaya jam'iyyar. Hakanan ɗaya daga 'yan kamfe ɗin jam'iyyar daga Katsina Ibrahim Yadulla na ganin akwai masu niyyar takara da ba su cika ka'ida ba. Ko ba komi tarihi ya nuna an taɓa samun kakakin majalisa na ƙasa wanda aka zarge shi da irin wannan zargi na rashin gama karatu to don haka abin cika kada mu zo mu yi abin da za a yi uwa kwance ya kwance. irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ba sabi ba ne gabanin fidda gwanayen jam'iyyu a najeriya nasiru adamu ilhika murar amurka daga abuja najeriya sannan haka ce ya ta zo su ko su taho a ɗana su wai an ne su ba a san a azalumai ne ba Iyan siyasa ne yan alƙawali da cewa. mulkinmu a kwana a zai sauka ya zamo ba shi kan mulkin ba